Matiyu Sura ta ashirin da hudu Yesu ya fita haikalin, yana cikin tafiya sai almajiransa suka zo su nuna masa gine-ginen haikalin, amma ya amsa musu ya ce, Kun ga duk waɗannan ku? Hakika ina gaya muku, ba wani dutsen da za a bari a nan a kan ɗan uwansa ba a baje shi ba. Yana zaune a kan dutsen zaitun, sai almajiransa suka zo wurinsa a kaɗaice suka ce, Gaya mana yaushe za a yi waɗannan abubuwa, mecece kuma alamar dawowarka da ta ƙararwa zamani? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Ku kula fa kada kowa ya ɓadda ku, domin mutane da yawa za su zo da sunana suna cewa su ne almasihu har su ɓadda mutane da yawa. Za ku kuma riƙa jin labarin yaƙe-yaƙe da jita-jitarsu, kada fa hankalinku ya tashi don lalle ne a yi haka. amma ƙarshen tukuna al'umma za ta tasarwa al'umma mulki ya tasarwa mulki za a kuma yi yunwa da raurawar ƙasa a wurare daban-daban amma fa duk wannan masomin azaba ne tukuna sa'an nan za su bashe ku a ƙuntata muku su kuma kashe ku duk al'ummai za su ƙi ku saboda sunana a sa'an nan da yawa za su yi tuntuɓe su ci amanar juna su kuma ƙi juna annabawan karya da yawa za su firfito su ɓadda mutane da yawa saboda kuma yaɗuwar mugun aiki sai ƙaunar yawancin mutane ta yi sanyi amma duk wanda ya jure har ƙarshe zai ceto, za a kuma yi bisharar nan ta mulkin sama ko ina a duniya domin shaida ga dukkan al'ummai sa'annan kuma sai ƙarshen ya zo don haka sa'ad da kuka ga mummunan aikin saɓo mai ban kyama wanda annabi daniel ya faɗa an tsaye da shi a wuri mai tsarki mai karatu fa ya fahimta. To, sai waɗanda suke ƙasar Yahudiya su gudu su shiga duwatsu, wanda yake kan soro, kada ya sauko garin ɗaukar kayan da yake a gidansa, wanda yake a gona kuma, kada ya koma garin ɗaukar mayafinsa, Kai kaitan masu juna biyu da masu goyo a wannan lokaci, ku yi addu'a kada gudunku ya zo da damuna ko ran Asabar. a lokacin nan za a yi wata matsananciyar wahala irin wadda ba a taɓa yi batun farkon duniya har ya zuwa yanzu ba kuwa za a ƙara yi ba har abada ba don an taƙaita kwanakin nan ba da ba ɗan adam ɗin da zai tsira amma sabili da zaɓaɓɓun nan za a taƙaita kwanakin a sa'an nan kowa ya ce muku "Kun ga almasihu nan ko gashi can kada ku yarda don almasihan ƙarya da annabawan ƙarya za su firfito su nuna manyan alamu da abubuwan al'ajabi don su ɓadda ko da zaɓaɓɓu ma inda zai yiwu to na dai gaya maku tun da wuri saboda haka in sun ce da ku gashi can ajeji kada ku fita in kuwa sun ce yana can cikin lolloki kada ku yarda kamar yadda walƙiya take wulgawa walai daga gaba zuwa yamma haka komowar ɗan mutum za ta zama. Inda mushe yake, ai, a nan ungulai sukan taru. Bayan tsabar wahalar nan, nan da nan sai a duhumta rana, wata kuma ba zai yi haske ba, taurari kuma za su farfado daga sararin sama, za a kuma girgiza manyan abubuwan da suke sararin sama. a sa'an nan ne alamar ɗan mutum za ta bayyana a sararin sama duk kabilan duniya kuma za su yi kuka za su ga ɗan mutum yana zuwa kan gajimare da iko da ɗaukaka mai yawa zai kuwa aiko mala'ikunsa su busa ƙaho mai tsananin ƙara su kuma tattaro zaɓaɓɓinsa daga gabas da yamma kudu da arewa wato daga wannan bangon duniya zuwa wancan ku yi koyi da itacen ɓaure da zarar rassansa sun fara sakuwa suna toho kun san damuna ta yi kusa kenan haka kuma in kun ga duk waɗannan abubuwa ku sani ya kusato a bakin ƙofa ma yake hakika ina gaya muku zamanin nan ba zai shuɗe ba sai duk abubuwan nan sun auku sararin sama da ƙasa za su shuɗe amma magana ta ba za ta shuɗe ba amma fa wannan rana da wannan sa'a ba wanda ya sani ko mala'ikun da suke sama ko ɗan sai dai uban kaɗai kamar yadda aka yi a zamanin nuhu haka dawowar ɗan mutum za ta zama. kamar a kwanakin nan ne gabanin ruwan tsufa na ana ci ana sha ana aure ana aurarwa har ya zuwa ranar da Nuhu ya shiga jirgi ba su farga ba har ruwan tsufa na ya zo ya share su haka komowar ɗan mutum za ta zama a sa'an nan za a ga mutum biyu a gona a ɗau ɗaya a bar ɗaya za a ga mata biyu suna niƙa a ɗau ɗaya a bar ɗaya to ku zauna a faɗake fa don ba ku san ranar da ubangijinku zai dawo ba. Amma dai ku sani, da mai gida zai san ko a wani lokaci ne da dare ɓarawo zai zo, da ya zauna a faɗake ya hana a shigar masa gida. Don haka kuma sai ku zauna a kan shiri, domin a lokacin da ba ku zata ba, ɗan mutum zai zo. Wane ne amintaccen bawan nan mai hikima da Ubangidansa ya ba shi riƙon gidansa, ya riƙa ba su abincinsu a kankari, albarka ta tabbata ga bawan da in Ubangijinsa ya dawo. zai samu yana yin haka. Hakika ina gaya muku, sai ya ɗora shi a kan dukkan mallakarsa, amma in ba wannan mugu ne, ya kuma ce a ransa, Ubangidana ya jinkirta zuwansa. Sa'an nan ya soma dukan abokan bautarsa, yana ci yana sha tare da mashaya. Ai, Ubangidan wannan bawa zai zo a ranar da bai zata ba, a kuma lokacin da bai sani ba, ya farfasa masa jiki da bulala. ya ba shi rabonsa tare da munafukai nan za a yi kuka da cizon haƙora.